Lura da yanayin damuwar da yara marayu ke tsintar kansu ciki a irin wannan lokaci na shirye-shiryen sallah ya sa ƙungiyar haɗin kan ƙabilun Nishar wato Le Nisharian Sunday Cousin ta shirya buki domin rarrabawa irin waɗannan yara tallafin tufafi da abincin sallah ta yadda za su samu damar yin shagulgullan karamar sallah cikin murna da annashuwa kamar yadda abin yake a wajen sauran takwarorinsu yara. Muhammad Lawali Ali Shibo shine shugaban ƙungiyar ta NSA mai yaƙi da bambancin kabila a Nijar. wannan ishara ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ana wa kafilil liyata maka ka hatte ne ya ce da ni da wanda yake taimaka ma marayu kamar haka muke ya nuna eh, da ya tsantsin shi guda biyu eh, da manuniya da gaje haka yake nuna cewa mahimmancin maraya a cikin al'umma to shine a kowace shekara muke yin cewa a taimaka musu abin da za su yi kayan sallah wa in kana Eh, misali ne muke bada domin bai isa ba ya kamata kowa ya sa hannun shi a jiyu a taimaka ma wannan marayun saboda wanda yake doron kasa gobe mutuwa zai yi ya bar nashi da maraya wasu daga cikin iyayen yaran da suka samu wannan tallafi sun bayyana mana yadda suke jin abin a ransu. Sunana shafsiya Mamu, mm, ni uwal marayu ce. Shekara wajen hudu da rasuwan mai gida na kun samu sutura mun samu kuɗi. ko mun samu shinkafa mun gode Allah saka da alheri Allah ba da lada ita ma malama Ramatu Abdu wacce nata yaron ya samu tufafi ta nuna a farin cikinta a kan wannan yunkuri. Wallahi taimaka a bori ala. Ta ce wannan taimako ya yi kyau saboda abu ne da aka yi domin yaran da mahaifansu suka rasu. Muna yi wa Allah godiya su ma muna gode musu saboda ƙoƙarin da suke yi. Yaro na ya rasa mahaifinsa tun yana da shekaru hudu a duniya. kuma mahaifiyarsa ta rasu yau shekaru goma sha biyu da gabata ban taɓa samun tallafin sallah ba sai a wannan karan an ba mu shinkafa muna godiya. Kamar yadda aka saba a irin wannan lokaci na gabda kulle goma ta uku ta ƙarshen watan azumin Ramadan ƙungiyar ta NSA ta tattara malamai don sauke alkur'ani mai tsarki a matsayin wata gudunmuwar neman mafitar matsalolin tsaron da ake fuskanta a yau. A cewar Muhammad Lawali Ali Shibo, wajibi ne jama'a ta rinka tunawa da dakarun tsaro. domin mutane ne wanda suke fagen daga wanda ba su huta ba sahiya da maraice domin tsaron mu to abin da za mu musu tun da karhin mu bai kai ba mu she mu kama tare da su shine mu sa su cikin addu'o'i mu sa ƙasa kun baki daya cikin addu'o'i da ma 'yan kasashen mu wanda suke kasashen waje a zamne wannan shine karo na hudu da kungiyar haɗin kan kabilun Nijar NSA ke shirya irin wannan taro na ayyukan jin kai da nuna kishin ƙasa albarkacin watan Ramadan ta hanyar tarbacen da take ake samarwa daga wasu ɗaiɗaikun mutane. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.